الحمد لله رب العالمين له القدرة وله الكمال وهو على كل شيء قدير أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وإمامنا محمدا عبد الله ورسوله سيد سيد السائلين والقائمين أفضل من صام وقام وتهجد بالليل والناس نيام صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على منواله إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمون أيها المسلمون عباد الله حياكم الله وبياكم أسدد على طريق الحق خطاكم حياكم الله خبتم وطاب منشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد أيها المسلمون عباد الله هذا شهركم قد مضى بأيامه ولياليه صمتم صمتم شهركم وقمتم ليالي وأديتم ما عليكم فهنيئا لكم أيها المسلمون وما ذلك إلا بتوفيق من الله عز وجل ولولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء أيها المسلمون إن التوفيق بطاعة الله تبارك وتعالى قبل من الله وبداية منه سبحانه قبل العبد عملوا إلى الله تبارك وتعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه وقول الله تبارك وتعالى ثم تاب عليهم ليتوبوا وقوله سبحانه وسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه الله الذي لا إله غيره والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا أنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إلا فينا مهما بلغتم ثروة العبادة فإنما هي بتوفيق من الله عز وجل يوفق الله عز وجل من يشاء ليحركه إلى طاعته ويثبت الله عز وجل من شاء فثبتهم ولم يقوموا لعبادته في هذا الشهر المبارك كثير من الناس وفقهم الله وفقهم الله تبارك وتعالى للصيام والقيام والصدقة والتهجد وتلاوة وتلاوة آيات الله البينات آناء الليل وآناء النهار ألا فاذكروه سبحانه على هذه النعمة واعلموا أن الله سبحانه وتعالى لولاه ما قمتم بهذه العبادات إخوة الإسلام والإيمان فدينوا على ذلك إلى أن يأتي رمضان آخر عليكم بالمجاهدة بعد رمضان والقيام بأداء فرائض الله عز وجل إن ودعتم رمضان فإن العبادة لا تودع واعبد ربك حتى يأتيك اليتيم إخوة الإسلام إننا لا نطول عليكم ولكننا لنا رسائل نريد أن نرسلها إليكم وإلى الدولة جميعا فهنيئا لكم أيها المسلمون بمثل هذه الأيام المباركة وإن كانت هذه الأيام مرت علينا بأهزان وهموم وغموم لا يعلمها إلا الله ولكن الله عز وجل نشكو إليه أن يفرج همومنا وأن ينفس كروبنا وأن يقضي حاجاتنا وأن يرفع عنا البلاء والوباء والربا والزنا والمسكرات والمخدرات الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والأفاق والبناء اللهم أعد علينا شهر رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة ووداء يا رحمة ووداء يا رمضان وإلى أن نلقاك في آمن قابل إن شاء الله أولا نسأل بركة لا ينزل بيها الله تبارك وتعالى فسلاتي بسلم أشهد بني في يومي النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنا سوى نمرنا باكرنا جمد ونن فرلا بمكة جباتر أشهد أنه وتامي البركة wata cikakke ya tafi da kwanakinsa da dareransa da awoyinsa da dukkanin albarkokinsa sai dai mu sani yayan uwa babu wanda ya yi ƙoƙari a cikin wannan wata ta hanyar yin azumi da sadaka da tsawon dare wato dacewa ce ga Allah ta baraka wa ta'ala wallahi sunna wallahi ba don Allah ya dakatar da mu ba da mun kasance daga cikin masu hasara a cikin wannan wata abubuwa sun faru da wanda Allah ta'ala ya tsere mu muka kasance daga cikin masu azumtarsa masu tsayuwarsa masu sadaka masu karatun alƙur'ani duka wannan falala su daga Allah walaula fadlullahi wa rahmatuhu la kuntum min al-khasirin ba dan falala Allah ba kuma da kun yi asara abubuwa sun faru marasa jin daɗi da a cikin wannan wata na'am ko da a cikin waɗannan garuruwa namu masu albarka za ka ga matasa wasu suna amfani da waɗannan lokuta masu albarka suna tafiya filin kallo wasu ma suna shaye-shaye a irin dararen da ake neman lailatul qadari wallahi wannan abin damuwa ne abin bakin ciki ne Allah ya shiryar da su da mu baki ɗaya. babu shakka don mutumin da ya ganci a kan ɗa'ar Allah da gode wa Allah ya sani cewa alala ce daga wajen Allah abubuwa kan faru marasa jin daɗi akwai gidan rediyo da suka yi hira ma da wani bawan Allah na bidiyonsa a cikin wannan watan aka kama su wal iyazu billah yana ƙoƙarin ɓata wani yaro namiji wannan ba ƙaramar musifa ba ce a cikin watan Ramadan duk waɗannan abubuwa da suka faru ubangiji Allah ya tsare mu ya tsare mu da falalarsa harkace da bara ta ce wayo na ne kokari na ne ka kalla ayoyi guda uku a cikin ƙur'ani ubangiji ya ce radiyallahu anhum wa radu anhum sai da abin ya fara daga Allah ya ce ya yi da su ne sannan suka yarda da shi ubangiji ya ce fa sai ya Allah Allah zai zo da wadansu mutane yuhibbuhum wa yuhibbuna sai ya sai su tukunna sannan za su so shi magana tuba Allah ya ce li ya taba Allah alaihim li yatubu sai da Allah ya karbi tuban nasa ko tuban nasa sannan suka tuba wallahi ba dan Allah ba kamar da Abdullahi bin Rawaha yace cewa wallahi laula Allah mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina ba dan Allah ba da mu sallah ba ba mu azumi ba ولا مسليبا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله مقود يا الله بس شرير يا الله بس داتر يا الله بإذا تدموا بين إبادة دي مبنبنتا متى بابا وطنسا أكن يكربا دجا جريمو يسامنا دجا تنباينسا ودن دعسا انتاسي ina taya ku murna ya ɗan uwan a irin wannan من المقبول فنهنيه ومن المحروم فنؤذيه Allah ya sa muna da cikin waɗanda za ce ku tashi an gafarta muku baki ɗaya ƙumu wa gafurin lakum abubuwan da muka aikata cikin wannan wata Allah ka karɓa mana Ya'yan uwa abubuwa kuma da suka faru na rashin jin babu wata rana tun daga farkon watan Ramadan da ba a kashe bayan Allah ba babu har zuwa ƙarshen watan nan Wannan sai ka ga an kashe an yanka an kashe an yanka duka Allah ya tsare mu daga waɗannan abubuwa waɗanda suka rasu daga cikin musulmi Allah ka gafarta musu waɗanda suke waɗannan ayyuka Allah ka shirya da su amma sako na guda ɗaya ne na farko sako ne zuwa ga dukkanin shugabanninmu tun daga kan shugaban ƙasa zuwa har kansiloli don girman Allah don girman Allah duk wasu ayyuka da suke mana na jin daɗin rayuwa ko hanya ko titi ko gyara lantarki ko ruwa ko kaza don Allah duk ku dakatar da su ba ma bukata tsaro kawai muke so idan suka ba mu tsaro muka samu kwanciyar hankali to daga baya waɗannan abubuwa sai a fuskanci su don girman Allah ku dakatar da duk wani aiki in dai muka samu amana za mu yi tafiya daga nan zuwa abuja zuwa maiduguri cikin kwanciyar hankali ku samar mana da wannan tsaro mun haƙura da duk wani aiki da za ku mana mun haƙura da duk wata hanya mun haƙura ko wutar lantarki ba ma bukata don allah mun haƙura da ita abin da muke roƙo don allah ku mai da hankalinku mu na arewa ministoci ‘yan majalisu shugaban ƙasa har zuwa fiyamomi da kansiloli duk ba da waɗannan shawara cewa don Allah mun haƙura da komai muna so a tsare rayukanmu da dukiyoyinmu da zinananmu da mutuncinmu kowa ya yi tafiya cikin amana kowa ya fito kofar gidansa ya kwanta ya fami shafi lafiya lau ya je kasuwa ba ya firgici ya je masallaci ba su da firgici ya ba hanya da daddare amma da za ta gani a cikin birnin mata mutum ya taho tun daga masa zuwa madina baya tsoron komai sai Allah tabaraka wa ta'ala abin da muke bukata kenan kadai in ya so duk abin da zai biyo baya mun yafe mun yafe wallahi mun yafe in dai waɗannan abubuwa suka samu alhamdulillah wasu kuma su zo su ɗora daga baya muna roƙon Allah ya taimaka muku waɗannan shugabanni ku yi wannan aiki da kuma yin wannan da aiki da wannan shawara da 'yan jaridu da sauran duk masu isarwa gare su dan Allah a gaya musu cewa ba ma buƙatar komai muna buƙatar zaman lafiya muna buƙatar kwanciyar hankali muna buƙatar mu basi bacci da idanuwa guda biyu mutanen ƙauyuka ba sa samun damar da suke yin ciwo ba sa samun damar da suke yin noma a samu a kwantar musu da hankali mu ma a cikin birni a nan komai hankali ya kwanta muna roƙon Allah madaukakin sarki daga gare shi Allah ya tabbatar mana da zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ya rufa mana asiri Allah ya tsare mu da mutuncinmu da dukiyoyinmu baki ɗaya bayan uwa masu albarka daga ƙarshe ba tsawaita ba mu ba malamai sun yi nasihohi a kan kar mu ƙaurace wa ibada idan mun yi ban kwana da ramadan da mun yi ban kwana da ibadoji ba a ci gaba da dukkan abin da aka faɗi gargwadon iko Allah ya ce a bauta masa har mutuwa ta zo wa abu da rabbaka hatta ya fiye kalyake ne kada a ƙaurace wa masallatai kada a ƙaurace wa ƙur'ani kada a ƙaurace wa sadaka kada a ƙaurace wa zumunci kada a ƙaurace wa zuwa masallatai sallolin jam'i na ta yan uwana ku ji tsoron Allah ku tsare mutuncinku ku tsare kunyarku ku tsare rayuwarku kada ku yi shiga mummuna a cikin waɗannan kwanaki masu albarka kada ku ibadojin ku ta hanyar saka matsatsin kaya da fitar da gashin ku